Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. An kai hare-haren bama-bamai a birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine a jiya Asabar duk da sanarwar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi na tsagaita wuta na sa'o'i 36 don gudanar da bukukuwan Kirsimeti na Orthodox a gabashin kasar. an ji karan harba makama a tilari a bangarori guda biyu masu fada da juna a bakhmut inda sojojin rasha suka mayar da hankali wajen kokarin tura mayakan yamma zuwa kramatorsk birnin da ya kasance mai yawan mutane dubu saba'in yanzu birni ne da aka yi watsi da shi sai dai raguwar jama'an bai sa birnin ya mutu ba saboda ma'aikatan sa kai da ke kula da cibiyoyin agaji da galibi suke zama a cikin tanti suna ba da taimakon lantarki da intanet da zafi da ruwa da kuma magani yayin da muka ziyarci wata cibiyar taimako a jiya mai nisan minti goma sha biyar zuwa ishirin harbin roka ya taba mu rokar ta lalata motar ma'aikatar sa kai ta kashe mutum guda kana ta jikata wasu hudu in ji vessel leslie wani ma'aikacin jin kai da ke saye da hular kwano da rigar ma'aikata yana fadawa reuters a wurin wani babban wakilin majalisar ɗinkin duniya ya gana da ministan ilimi na gwamnatin afghanistan a ƙarƙashin jagorancin taliban a jiya asabar inda suka tattauna hambatun hana mata shiga jami'o'i hukumomin taliban a ranar 20 ga watan disamba sun ba da umarnin rufe jami'o'in gwamnati da na masu zaman kansu ga mata nan da nan har sai baba ta gani hakan ya haifar da tofin alitsi ne daga kasashen duniya ciki har da kasashe da musulmi suka fi yawa kamar saudiya da katar da kuma turkiya marcos potzel ne jami'in kasa da kasa na farko da ya gana da ministan ilimi mai zurfi na taliban nida muhammad nadim tun bayan kaddamar da dokar a watan da ya gabata nadim dai ya kare haramcin yana mai cewa ya zama wajibi a hana cuɗanya tsakanin jinsi a jami'o'i saboda yana ganin wasu darussan sun saba wa ka'idojin musulunci ofishin majalisar ɗinkin duniya a afghanistan ya bayyana cewa polzel ya yi kira da a ɗage haramcin cikin gaggawa a ganawarsa da nadin yana mai cewa ƙasar na shiga wani sabon yanayi na rikici labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dubban kurdawa daga sassa na faransa da turai sun yi tattaki a birnin paris a jiya asabar don nuna bacin ransu game da kisan gilla da aka yi wa wasu mata 'yan gwagwarmaya kurdawa guda uku a babban birnin faransa shekaru goma da suka gabata masu tattakin na kuma zaman makokin mutane uku da aka kashe a wajen wata cibiyar al'adun kurdawa da ke birnin paris makonni biyu da suka gabata a wani hari da masu gabatar da kara suka kira da harin wariyar launin fata masu fafutuka na kurdawa daga jamus da holland da switzerland da belgium sun isa cikin motocin bas tare da rakiyar 'yan sanda inda suka bi sahun kurdawa daga faransa a wani tattaki na lumana a arewa maso gabashin birnin paris an dai shirya zanga-zangar ne domin cika shekaru goma da kisan sakin kansas da fidan dogan da laila selmes a ranar tara ga watan janairun shekarar 2013 kansas ta kasance wadda ta kafa jam'iyyar Kajistan workers party ko kuma pkk a takaice wacce turkiya da amurka da tarayyar turai ke daukar kungiyar 'yan ta'adda a ranar juma'a shugaban mulkin sojan mali ya yi afuwa ga sojojin africos 49 da aka kama su a cikin watan yuli lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu a cewar kakakin gwamnati mako guda bayan da kotu ta yanke musu hukunci kanar asimi goita ya yi afuwa tare da soke hukuncin daurin rai da rai ga 'yan abrikos 49 da tsarin shari'ar mali ya yanke in ji wata sanarwa daga kakakin gwamnatin kasar kanar abdullahi maiga wadda ke zama ministan kula da yankuna da kuma raba madafun iko. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki kasuwa. Assalamu alaikum su saurari barkanmu da a wannan shiri na kasuwa kai miki dole shirin namu na yau mun yi babban kamu ne sha'anin harkan kasuwancin ya sha bamban da wanda yake shi kasuwanci ne wanda yake ƙasa da ƙasa ake yi wuri ne wanda yake ake wato hada-hadar saida da kuma sayan duwatsu na alfarma zan so kamar yadda yake na zo wurarensu shagunansu don saboda nan ne suke baje kayayyakin mai so ya zo ya saya to a nan dai zan fara tuntuban shi shugaban kungiyar masu sarrafa ma'adinai na jihar bauchi to ko za ka gabatar da kanka salamu alaikum sunana musa ke fali hukuman fali ni ne shugaban 'yan ma'adini na jihar bauchi karkashin kungiyar 'yan ma'adinai na ƙasa to shi wannan hidima shin me yasa ka shiga wannan harka to alhamdulillah bayan bari na aikin banki shekaru goma sha da suka wuce kafin lokacin ina banki ina ganin muna mu'amala da turawa da mutane da yawa masu harkar ma'adini sai sha'awa ya shiga raina na wannan harkar. ina dan tattaba tun ina aikin banki bayan bari na kuma sai na mai da aikin ya zamo sana'a na saboda riba da amfanin da ke cikinsa. Shin wannan harka ko kuma kasuwanci na ma'adinai yaya ake gudanar da shi ne? to lalle kamar da aka sani ma'adinin na aka ake tono shi kuma ya kasu kashi biyu akwai dutsen alfarma akwai dutsen kayan nauyi wannan kayan idan muka fito da shi mukan kai bayan santa kamar kayan alfarma kenan shi kuma kayan nauyi a nan waya haus dinmu ake zuwa a bi mu a saya ko kuma a je bakin rami. To ka ce mana kayan alfarma da kayan nauyi da meye nema ga abubuwa na gani kala kala ko za ka mun bayani ka ce wannan dutse kaza shine ake kira kaza wannan dutse kaza shine ake kira kaza ga sunan dai ina kallon su To Yanzu tun da duniya ta koma kan kuɗi bari mu fara da kayan alfarma. Wannan dutse ake gani shi ake ce masa sapphire wannan kuma rubi dukkansu suna dangin jauhara ne babu dutse mai daraja mai tsadansu don ko lu'ulu bai kai shi daraja ba ma'ana diamond bai kai rubi da safaya daraja ba yanzu wannan da kake ganin sa in ba don albarkacin ka ba za a fito ma da shi ba wannan da ke ganin sa ya kai miliyan 500 wannan dan wannan ta auren ka ba eh. wannan rubi ne ba don kai din bane ba za a fito ma da shi ka gan shi ba rubi mai kimanin girman gram goma ya kai miliyan 500 yanzu ma bature ake jira ya zo ya ɗauka ya tafi da shi kaga muna da kayan alfarma daga rubi sai safaya duk ajinsu guda ne bayan safaya sai diamond na san abinda zaka so ji kenan abinda ka fi sani kenan diamond diamond diamond da gold da gold gold shine zinare eh. to daga diamond sai zinare daga zinare sai tourmaline sai aquamarine sai tufas sai kuma sauransu kamar su amates kamar su kwas gidan kowa da akwai to ko za ka yi mana karin haske akan wasu cinikayyar da kuka yi na wayannan ma'adinai eh, wato cinikayyar suna da yawa mm-hmm. amma wanda zan iya tunawa shine na wani dutse safaya da bai wuce gram ashirin ba in ya kai da wani aboki na ya yi cinikinsa karshe dai ya bar kasan nan a naira miliyan hamsin a lokaci guda kuma a amerika wannan dutsen dala miliyan aka sai da shi wato an kai amerika ne an kai amerika aka kai saboda ka san yawanci manyan attajirai da sarakuna su suke tu'ammali da shi sai kuma na biyu harkan fara kasa kawolin eh. ina zaune wani mutum ban taba sanin sa ba ibo ne daga kasan daga fatakwa yake ce ya ga sunana ne a a system wani tura masa cewa ina harkan kawalin na ce tabbas haka ake yake ya ce to in tura masa da sample na wannan kawalin din na tura masa da sample bai taba gani na ba ban taba ganin sa ba kan ka ce kobo sai gashi ya turo min miliyoyin naira haka ne ta tura ma dan talikin nan kawalin kawalin kawalin shi kawalin din nan da me da me ake amfani da shi eh kawalin ana harkoki da dama da shi masu harkan fenti suna amfani da shi masu harkan taki suna amfani da shi masu harkan ceramics abin da ya shafi kamar su tiles da kayan karo suna amfani da shi masu harkan roba suna amfani da shi masu harkan magunguna pharmaceutical kenan suna amfani da shi masu harkan hoda suna amfani da shi ga abubuwa dai birjik to shin yaya ne ne muna ganin turawa suna zuwa nan suna sayan wannan kenan sun fi mu sanin daraja da muhimmancin sa ne ai ba wai sun fi mu sani ba mu ba ma san muhimmancin sa ba ai dutse da ce ma dutsen alfarma alfarma ne ke dauke da shi ne sibi daidai da taurarin ka daidai da amfanin da wannan dutsen yake ma a yanzu masu kuɗi ne suke saya kuma da a ce manyan mu za su gane a ce an kafa kasuwan a nan najeriya ko jihar bauchi da duk wa'annan duwatsun muna da shi sai ta zama kamar dubai a zo ana cin kasuwan a nan ma zai daga darajan da alfarman da nasibin duk zai daga darajan garin ta dawo kamar da ake ganin sauran wasu kasashe a yanzu da zan wannan dutse da kake ganin rubi da zan sa shi a yanan gizo in ce muna da rubi mai gram kaza yana mai tabbatar ma sai ka ga turawa akalla ɗari sun biyo sawunsa saboda ana nan ana ta cikiyansa to turawa sun fi mu darajar sun sani a fi mu san amfanin sa leka ɗaya shagon <clears throat> domin saboda shi ma mu ji ah, daga bakinsa alaga ta malam ko za ka gabatar da kanka na'am alaikum a'udhu billahi minash da rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Alhaji Abubakar Inuwa Labaran bararen darazu ta yaya ka samu kanka wannan hidima na hada-hadar kasuwancin ma'adinai to alhamdulillah na shiga hidimin aikin ma'adinai akalla ba kasar ba da da matsayin shekara ashirin ina yin harkar ma'adani kuma harkar ma'adani harka ce ta yi na aikin gwamnati bayan na ajiye ne ma na zo na fada na kama na yi amma shi gari guda ne na farko ni na fada ne a bangaren masu aiki na industrial mineral abinda ake kira kayan naukin wanda ake sarrafa-sarrafa da su na kamfanonuwa ya kasuwancin wannan ma'adinai yake to kasuwar ma'adinai kamar kowace kasuwa ne da ka sani wanda za ka je ka shiga ka sai kaya kamar yadda kasuwa take haka wadda muka santa amma muhimmancin mu shine ba ma zuwa cikin kasuwa wadda muka sani irin na gwamnati mu je mu baza ajin mu saboda ajin mu yafi karfin shago na farko shine mukan kama ofis ne sai mu zanna sai mu signboard din mu yi registration din mu yi register da gwamnati mu kuma da kungiyar mu a da gwamnatin tarayya ministry da take naukin wannan kayan wadda aka dora mata haki mukan yi license din mu a wurin mu a wurin da kuma na saya da na sayarwa duk ana yi bari in je ta bakin wani dan kasuwan harkan majina din ko za ka gabatar da kanka salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni dai sunana mamuda ibrahim ni dai cikakken dan madani ne kuma ni dai a madani dai gado ne domin shi na tarar shi kuma nake yi na dai yi makaranta amma bayan da na gawa makaranta ban ma nemi aikin gwamnati ba na komawa asalin sana'a da na sani kai mutumin ina ne ne mutum ya adama ne adama ka zo nan bauchi eh, kake harkar lallai haka haka ne to hmm. yanzu ka samu shekara na eh, to lallai dai ni dai ban kai shekara guda ba a bauchi hmm, hmm. domin mu 'yan madani mutane ne wanda ba mu zama wuri guda kai tono kake yi ko kuma a akan kawo maka ne ka saya ka sayar yawa lallai mu siya muke mu siyar ya kuke ku gane ya alaman wuri mai ma'adinai yake eh to lallai ita kowane ma'adani tana da irin nata alama domin kowane irin madani yana da samfur daga sama irin alamar da yadda take domin a koyansu duwatsu da za ka samu wanda kowane madani yake tafiya tare da shi hmm. daga sama in ka je ka gan wayannan duwatsun ka san lalle kaza ne yake nan kasa kuma an ka tona wannan abun shi za ka samu to da kashe don so mai ya karkare mana wannan hira tamu na kasuwancin madinai da kira kuma da mai yiwa ya jawo hankalin gwamnati kan abubuwan da ya kamata a yi don harkan tasu dai akwai fita a ciki. To kira da zan yi shine kira ga dukkan 'yan ƙasa masu ƙarfi da marasa ƙarfi su zuba hannayen su a harkar nan na ma'adini domin akwai samu a ciki. Eh akwai asara matuƙa idan ka shiga da ka yayin da kake so ka zuba jarin ka a wani harka ka zo ka same mu ofishin mu na kungiyar 'yan ma'adini za mu baka shawara kan abin da ya kamata ka yi tabbas ba za ka yi asara ba amma an mutum ya shiga da ka abin ba daɗi an mutum ya wasa sai ya yi nadamin mazuwansa duniya lalle kira kuma da zan yi ga gwamnati shine lalle lalle gwamnati ya kamata ta mai da hankali a kan wannan harka najeriya muna da arzikin da za mu ci da wata ƙasa mata harkar ma'adini sai dai idan ba a kula da mu ba abdulhab muhammad muryan amurka daga bauchi Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. kutsa allah na na daga Gwanto cikin karama hukuma ta sanga local government kaduna state da safiya nan muna karantawa cikin littafin matta sura biyar aya bakwai maganar allah na cewa albarka ta tabbata ga majiyan tausayi domin su ma za a ji tausayi su ina so in yi magana akan jin tausayi jin tausayi Dausayi hali ne mai kyau, tausayi hali ne wanda Allah ke bukata duk mabiyansa su kasance da shi. Gama a littafin Luka Sura shida aya talatin da shida littafi na cewa ku kasance masu tausayi kamar yadda uban naku yake mai tausayi. Wato Allah yana bida mabiyansa masu bautansa masu ibada su kasance da halin tausayi. idan akwai tausayi a cikin shugabanni babu shakka za su kula da talakawansu in akwai tausayi a cikin iyaye za su kula da iyalansu in akwai tausayi a cikin jagorori na jama'a babu shakka za su ba su hakokinsu rashin tausayi ne yakan sa a hana wa mutane aikinsu rashin tausayi ne yakan sa shugabanni su yi rashin adalci ga mulka mutanensu da haka ina kira da babban murya mu zama masu tsoron Allah mu sa tausayi a zukatanmu mu kuma tafiyar da al'amura cikin halin tausayi domin tausayi na bayyana tsoron Allah a cikin mutane ta wajen tausayi ne za a iya bunƙasa zaman lafiya a ƙasa ta wajen tausayi ne za a iya biya wa mutane hakokinsu har kowa ya zauna a walwala yana ta farin ciki yana ta godiya Allah ya sa mu zama masu tausayi Allah ya sa mu zama masu tausayi Allah ya sa albarka amin amin madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ina kuma yi mana barka da shiga sabuwar shekarar 2023 da fatan Allah ya ba mu ikon kawo muku shirye-shirye da za su faɗakar gami da ilmantar da ku amin. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako kuma na farko a sabuwar shekarar 2023 zai yi magana ne akan karin mahaifa wato fibroid a turanci. Thank you. Karin mahaifa wani tsiro ne da kan fito a jiki ko cikin mahaifa kuma abu ne da ya zama kamar ruwan dare a tsakanin mata kuma har yanzu ba a gano abin da ke haifar da shi ba. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke asibitin mata da yara a jihar Kano. Likita barka da wannan lokaci. Barkan mu dai. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan karin mahaifa. Fibroid wato karin mahaifa kumburi ne mai tauri wuri wanda yake iya samuwa a jikin mahaifa ko daga can ciki ko daga tsakiya ko kuma daga waje-waje kuma abu ne wanda yanzu ana samun shi sosai sosai a cikin najeriya ma bincike ya nuna wajen mata dubu ɗari suna da wannan abu kuma matsaltsalolin shi suna da yawa sosai sosai shi yasa ya zama mai mahimmanci ga duk wani likita wanda yake na mata da masu kansu ma matan kowa ya kasance ya nutsu ya gane shi ya san shi don saboda ɗaukar mataki tunda abu ne wanda yake baya da kan gado ko kaɗan bincike har yanzu ya kasa ɗaukar abu ɗaya kwaya ɗaya jal ya ce wannan shine abin da ya jawo wannan karan mahaifa take samuwa amma akwai abubuwa da yawa da aka yi nuni da su kamar yadda shi daji mahaifa yake da sanadi shi ma wannan yana da sanadi wanda za mu yi magana a kai dukan da suke jawo karin mahaifa akwai hormones estrogen da progesterone wanda suke yaduwa cikin jini daga jikin ita maken kasar kwai wato ovary kenan wato a yadda bincike ya nuna ita wannan tsoka ta mahaifa ita ce wadda take da wato sanadin ta iya fitar da wannan karin mahaifa wato fibroid ko ya turo ta tsakiya shine zai zama endometrial kenan ko kuma ya fito a cikin gundarin tsokar shine ake cewa myometrial kenan ko kuma ya fito ya turo ta waje amma ba zai fita daga cikin wannan shimfiɗa wato ya zama abin da ake kira subserosal kenan sai kuma wani sanadi shine wato kasancewar mu baƙaƙe sanadin mu yana da yawa sosai sosai yana da tasiri sosai sosai na samun wannan ciwo na karin mahaifa kuma a yadda ya nuna shine idan ka bambanta tsakanin mu da masu farar fata gaskiya mun fi su samu sai ka ga yara ƙananu ƙananu 'ya'yan mu bakake suna da samun ta kuma wasu za ki ga sun fi yawa wasu kuma sun fi girma sai kuma gado ita ma wannan karin mahaifa idan babarki ko wata yar uwarki yayarki ko kanwarki ta yi shi ki ma kina da karin sanadin cewa za ki iya samu sai kuma lafiyarka wato idan kina da kiba to kin karawa kanki sanadi idan ba kya cin korayen ganye sosai yadda ya kamata irin su alaihu da shauransu kin karawa kanki sanadi idan ba kya cin 'ya'yan itatuwa fruits kenan shi ma kin karawa kanki sanadi kenan da ma irin kayan madara kamar su yogurt haka da cheese sannan kuma shan barasa wato giya shi ma yana karawa mace sanadin samun wannan ciwo menene alamun karin mahaifa kamar yadda duk wani ciwo zai kasance ya samo ne daga mahaifa to kin ga zaka ga akwai zubar da jini akwai ciwon mara to shi wannan zubar da jini zai kasance wani irin zubar da jini ne lokacin haila ko ma ba lokacin haila ba wanda yake mai wuyar ganewa ko ki ga da can idan mace tana zubar da jininta ba za ma ta iya kara da pak din pad ba a wannan particular lokacin da take zubar da jini sai kuma ki ga a wannan karan saboda tana da wannan fibroid din ta dinga canjawa kenan wasu har pampas ma suke sakawa saboda yana zuba da yawa ko kuma ya kara ranaku ma akan yadda take da da za ta yi kwana uku ko kwana biyar sai kiga kusan sati biyu ana ta abu daya ko kuma a'a nan dai tsakanin wannan wata da wannan wata da ta yi jinin al'ada sai kiga daga tsakiya ko ya dinga diga taraf taraf ko kuma jini ya ta zuba ya ta zuba ya ta zuba tsakanin fa jini da jini wato bai fi sati biyu da gama ba sai kuma kiga jini ya dawo sai kuma ciwon mara shi ma ciwon mara ne gashi nan dai ki ga ciwo ka sha magani ka je asibiti ciwon mara amma allura an baka magani amma ciwo dai ya kan gado to shi ma wannan ya kamata abin ki bincika a gani me ya jawo wannan ciwo za ta iya yiwuwa karin mahaifa ne to wasu kuma ya danganta da girman shi wannan karin mahaifa idan yana da girma sosai sai ki ringa tunanin mace ciki ne da ita saboda ciki zai ta kumburi kuma zai yi tauri saboda kamar na faɗa kumburi ne mai tauri saboda haka zai yi tauri zai iya danne mafitsara ya kuma danne matattarar bayan gida wato rectum kenan sai ki ga mace in ta zo fitsari sai da nishi da kyar da kyar da kyar da kyar ko kuma idan an zo bayan gida a ringa ba basir ne basir ba fa basir ba ne karin mahaifa ne daɗin daɗawa kuma sai ciwon baya wasu kuma matan za ki ga kwata kwata Allah ya rufa musu asiri duk wannan abubuwan da na lissafo za ki ga ba su da shi ba ma za ma su san suna da shi ba saboda um, ita fibroid din wato karan kananu ne ko ɗaya ko biyu ko ko ma kawai kwaya ɗaya ce haka sai in haka kurin an ɗan je haka abin da ake kira wato coincidental kenan sai ki ga an je mata wani gwajin haka akan wani abin daban sai a magani yawanci scanning sai a ga ai akwai fibroid din ko kuma a'a ciki ta samu da ta samu ciki aka yi scanning sai a gani kamar mata 'yan shekara nawa ne aka fi samu da karin mahaifa mata waɗanda suke a cikin iyakacin shekarun haihuwa wato daga shekara goma sha biyar zuwa shekara arba'in da tara matan da za su iya samun ciki su haihu wannan age ɗin shine waɗanda za su iya samun shi wannan fibroid din saboda wato waɗannan sinadarai na estrogen da progesterone waɗanda ba za a iya samun su a ƙananan yara ko kuma matan da suka manyanta. To likita idan mace tana da karin mahaifa akwai kalubale da take fuskanta wajen haihuwa ko samun juna biyu? Duk da dai bincike ya nuna cewar wani karin ba zai iya hana samun ciki ba wani kuma zai iya hanawa ko kuma a an samu amma sai maimakon ya je ya zauna a cikin inda yake wato cikin tsakiyar mahaifa endometrium sai tafi can wani guri saboda endometrium din akwai wani abu a cikin shi wato wannan karin mahaifa sai ya hana shi ya shiga cikin cikin gurin saboda haka sai tafi wani guri daban shine ake cewa ectopic wanda dole dole sai an fitar da shi duk da lafiyarsa sannan kuma eh, akwai ga fibroid din an samu cikin amma kuma za ta iya barinsa saboda bai samu guri ya daidaitu yadda ya kamata ko kuma a ga fibroid din ga kuma dan sai ki ga saboda girman fibroid din ya danne dan dan ba zai girma yadda ya kamata ba ko kuma ba zai samu garkuwar jiki yadda ya kamata ba karfin jiki da kashi ya daddanne wa'yansu gurare ko ya danna fuska ko ya danna hannu duk dai haka ga mace wadda take da ciki kuma tana da fibroid da fibroid din da dan suna raba jinin jikinta ne shi wannan bai ishe shi ba wannan ma bai ishe shi ba sai ki ga an an samu ciwo za ta ringa zuwa ga tana da fiber ta zuwa da ciwo ciwon mara kama ɗauka ma ko bari za ta yi to wannan dole sai an kwantar da ita an ɗan yi yan dabaru dai don a samu dai ɗan ya zauna kuma ta ɗan samu sauƙin ciwon nan na sannan kuma wajen haihuwa shi ma ya danganta da girma akwai wa'yansu matan da za ta ga fiber ɗin ba mai girman a zo a gani ba ne sun haihu lafiya amma akwai matan da za ta ga dole sai fa an yanka an cire akwai wa'yanda za ta ga za a yanka za a ciro ɗan za za a ce to cire fibroid din sai wani lokaci akwai kuma wanda za ki ga an cire a lokacin amma kowannen sai akwai kalubale To likita yaya ake ma maganin cutar fibroid ko kuma karin mahaifa? Ba wai za a ce wai gashi abu kwaya ɗaya ne wanda zai kasance shine sadidan maganin shi ba. Akwai hanyoyi da ake bi daban-daban daban-daban za a iya yi don a ga an yi maganin sa. Ya danganta da wani iri ne, ya girman shi yake, sannan kuma ya karfin alamomin shi, wa'anda irin symptoms matar take zuwa da shi. Jini matsalar jini ce saboda kin ga za ta iya ta zuba da jini jininta ta zubar da jini ya zama na babu jini sosai a jikinta saboda haka yawan kasala yawan ciwon jiki da shauransu dukin ga wayannan za su iya kasancewa haka ko kuma a ciki ne da ita in ta samu ciki ya bare in ta samu ciki ya bare ko kuma ta samun ciki wanda yake zai fita a bayan mahaifa wato ectopic kenan kin ga duk wayannan sun zama abubuwan da duk za a dudduba a ga me ya kamata a yi so akwai wanda da aka fi shine idan ya yi girma da yawa a cire akwai kuma wanda za a yi allura a tura wa'yan waɗansu ruwan magani za su je za su tattoshe jijiyoyin da suke aikawa wannan karin jini shine abin da ake kira uterine artery embolization akwai kuma dai waɗansu dabaru-dabaru da likitoci suke yi kamar tun da an ce ai wannan hormone din estrogen da progesterone yana jawowa sai a ce to shikenan bara a dan bada magunguna waɗanda za su dan rage level din wannan hormone din to probably kila a samu sauki ta nan ma daga karshe wata shawara zaki ba masu sauraron mu musamman ma mata kan mahimmancin zuwa asibiti a lokacin da suka ji wani abu ya canza a jikin jikinsu. Shawarar dai ita ce yawan zuwa asibiti da ka ji abu wanda bai gamshe ka ba kai har ma haka nan dai haka wata shida haka shekara ɗaya ka je a duba lafiyar ka a tabbatar maka da komai lafiya ne ɗan karamin abu sai ki ga ya zama babba sai kuma kula da lafiya wanda tana da mahimmanci sosai kiban nan dai kiban nan dai ki zauna mace ki ta zuba kiba ki ta zuba kiba ki daɗi yayi miki yawa ki saki jiki ki ta kiba bai kamata ba ya kamata mace ko da shi kasance da sai kuma cin irin vegetables wato 'ya'yan ganye kenan koren ganye wayanda ake iya ci sai kuma 'ya'yan itace shi ma yana da kyau sosai mace ta ringa amfani da su ba ma mace ba kowa ma to madalla shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.